gaskiya ce yi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da mu kan talabishin na mai albarka wanda masu albarka ke sauraron ta ita ce gaskiya talabishin babu shakka muna yi Allah godiya ya sake kai mu wanga rana mai albarka kamar da bai goyi muku ba kan muna fiye yawan al'umma na nabi ma'anai muhammad sallallahu alaihi wasallam malumma na gaya mu cewa addu'a takobi ne na mumin da yake haka kuwa za mu shiga zauren allah mu nemi biyan bukatunmu na farko muna masu cewa allah ya karbi dukkan ibadunmu kuma allah ya rufa mana ya kare mana duniya da lahira ya sa mu ya fi farkonmu kyau magabatanmu kuma allah ya jin kansu allah ya ramashe su allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare su mu ma da ke cikin halin rayuwa allah ya sa mu raka juna nisa allah mun roke ka masu lafiya cikinmu allah ka kara musu lafiya waɗanda ba su da lafiya allah ka ba su lafiya a waye gari kasan magana muna zaman lafiya duk duniya inda ake tashi hankali allah ya kawo sauki cikin lamarin mun shiga shekara na zabe ya allah mu ka zabin ka shi ya fi namu allah ka zaba mana da mafi alhari a waye gari yadda muka soma da bismillah allah ka samu ga karshen shi da alhamdulillah abinda zai kawo mana sabani ya allah ka ka jarabce mu da shi a waye gari lafiya uwar jiki ba mai hushi da ta ya Allah ka kara mana lafiya yan waye mu sun fita kasan waje nema arziki takardar zama ilimi dukkan abin da suka je nema Allah ka biya bukatunsu mu ma da ke gida muna sana'a Allah ka sa albarka cikin neman mu waɗanda ba su da sana'a kuma Allah ka musu dalili a waye gari ya Allah mazauna gidan haya ko gidan dangi Allah ka ba su gidajen kansu masu na kansu kuma Allah ka musu kariya Allah ka raba mu da gidan haya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda dukkan muka tuna muka roki Allah ka karba mana wanda muka manta ba mu roki ba ya Allah kafi mu sani Allah ka tabbatar da alheri cikin rayuwar mu diyan musulmai da suka karkata Allah ka shiryar da su waɗanda kuma ke kan hanya Allah ka kare barin su kan hanya madadaciya ya Allah mai tawassuli da annan Muhammad da bayan Allah da daidai wannan lokaci suke tare da mu Allah ka biya dukkan bukatun kaga muna cewa bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad to godiya muke da dukkan wayanda suka taya mu cewa amin amin Allah ya saka muku da alheri dukkan mu kuma Allah biya bukatu da mu je takaitaccen hutun lokaci mun dawo cikin gida na nuna muku bakona da kuma maudu'i da za mu shigar da shi yau kan haka za mu je mu dawo Shin kana samun matsalar samun tashar talabijin na gaskiya? To saurara ka je. na farko ka nemi allon dish da kuma receiver sannan ka nemi kwararre wanda zai hada maka akan utelsat 7b7 degree mita ɗaya biyu shida da sifili sifili ku utelsat 7b7 degree east polarization ɗinmu h ne symbol rate ɗinmu kuma uku sifili sifili sifili sifili kuma da tashar talabijin hausa na farko da muke yada shirye-shiryenmu a kan hd kuma muna nan a wasu sassa na afirka aishiya turai da amurka ku kasance da mu a kan shafukanmu na sada zumunta wato facebook youtube twitter da instagram to jama'a barkamu da dawowa cikin gida kamen da ka sani yau tare da ni shugaba mai daraja imam abdulrazak idris limami ne na pig farm wato wani unguwa ne nan cikin accra wani makon da ya wuce tare da shi muka tattauna kan batun mutuwa zuwa ga biso da kuma makabarta yadda ya kamata mu kasance mu yi ladabi cikin makabarta shiganmu da fitanmu babu shakka yau abin da muke so mu duba ne bayan an yi biso an kare an fita cikin makabarta allah ya sa an kai gida lafiya so dewa yakan dace ana zama a yi addu'a sa'an nan wani dangi sukan dace a yi addu'an kwana uku wa'yansu kuma su yi addu'a na bakwai wa'yansu kuma su yi addu'a na kwana arba'in wasu kuma su yi shekara akan samu bambancin ra'ayi wajen waɗansu maluma ba su tabbatar da haka ba wani in an yi addu'a masallaci eh, daga makabarta kawai ya wadatar wani kuma ya ce in an dawo gida aka yi addu'a shi kenan ba wani addu'a sauran duka diya da abokan arziki in an yi sallah za a yi addu'a to yau mun zo mu duba wannan bangare sa'an nan mu koma da abin da kuma Allah ya sauke mana kan haka malar razak salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haji ya ustaz hajj shaddan ka ya mini kyau in ka tube ka bani <laughs> to ba mu haka to ustaz mun komo daga makabarta Allah ya sa mun kai gida lafiya kowane gida da tsarin da ake yi nan zo akan tara maluma ya yi addu'a sa'an a sallame jama'a barnamijin da ke baya za a shigar da shi la'alla a ce za a yi kwana uku wasu masu ce ba zai komai kuma amma akwai kofa a zuwa ya gaisuwa wasu su ce a mun mai da shi sati bakwai wani kuma ya ce a kwana arba'in duka dai addu'a ne waɗansu kuma sun ce bai dace ba kan haka mu duba wajen sannan mu har gaba alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalama ala rasulillahi alkarim wa ba'd subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim allimna allahumma ma yanfa'una wa yanfa'una bima allamtana wa zidna ilman watukaya tuka karim bayan mun gode wa Allah ubangijin talikai madaukaki sarki muka yaba ma annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta baki daya sira da amince Allah su tabbata gare shi da shi da matansa da abokannansa da duka waɗanda ke kokarin su bi diddigi na annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashi alkiyama Allah ka samu na cikin su to babu shakka dangane game da wanga tambayar ya zo mana game da sha'ani bayan biso yara da abotan arziki an je an yi rakiya an bisa mamaci in an dawo gida ana samun sabani wurin ra'ayi game da addu'a kamar yadda ka gabatar wa'insu malumma suna bangaren cewa in an yi addu'a kan makabarta da shi kenan kowa ya je gida ina cikin wa'yan da malumma da ke ra'ayi da haka kila kuma in an samu waɗanda kuma suke da ra'ayi za su su yi bayani fiya ga kai yadda suke gani su ma shi yasa aka mace musu adalci amma biyun duka ka cika maganan ka kace biyun duka addu'a ne nuna kauna wurin fahimta magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so dai wa mukan dacewa kan asali she mu yi sabani kan Eh, reshoshin magana to asaliya kwatanci kaman mu ce dukkan mu mun yadda kaman aqimus salat a sayar da sallah mun yadda sallah dole ne wanda bai yadda sallah dole ba musulmi bane amma to wani ya rika hannu wani ya sake hannu sai a samu sabani ni na ga rika hannu ni na kara rika hannu wani na ganin kaman amsa wala dalin amin ma musu amsa wai suka ce wanga gaddame gaddamen da muke yi na gefe gefe ne wanda yake bai raba tsakanin wannan gadama tsakanin malum ko ya kawo ra'ayi tsakanin malum ma bai hana cewa kamar wani musulmi ko wani ba musulmi ba ne kuma zance cewa dangane game da shanin akida da shanin addu'a ta wanga wuri batun addu'a kowa kokar kokari ya tabbatar da abin na nai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce istaghfiru li akhikum dan wanku ke ga istaghfiru li akhikum ku nemi ma dan wanku gafara was'alu lahu tathbita sannan ku roko mishi Allah ya tabbatar da shi da halishin fadin gaskiya da halishin fadin la ilaha illa bi ma'ana da halishin ba da jawabi cikin kabari saboda fa innahu la'ana yus'al yanzu nan kuna waiwaye bayan ku zai ma bawan Allah ga tambayoyi shi sa addu'a ya soma kenan tun ran da me shi cika to yanzu mu koma kan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake karkashin wannan hadisi wa isu malum masu kawo ra'ayi wa isu masu kawo ra'ayi amma kamar da muka ce duka addu'a ake tabbatar ayi amma mu duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana idza mata ibnu adam idan dan adam ya bar duniya in qata amaluhu yanzu haka aikin da ni da kai muke yi in dai mun yi shi da ikhlas na tabbatar muna tashi nan da su masu dokan bidiyon da kowa masu duba wanda ya salaka niyya zai za saka mishi ladan wanga aiki cikin ran tashi alkiyama shi aiki muka zo muna yi ma Allah sallah azumi zakka layya haji komai na ibada wa'azi taimako wasar da addini duka aiki ne na ubangiji amma idan mata ibn adam in dan adam ya fadi yau in kata duka ya, ya yanke ba wani abin da shi zai yi a ce an zana mai lada a ba abin da zai ya zama mishi wani lada kuma zana ladan shi ya yanki takadan shi na ake zana mai lada da laifi takadan an dauki feni shi ya kare ba abin da za kara mai kan takadan shi illa min thalath fashe bayan rasuwan shi ababai guda uku sun tabbata kan shi ababai guda guda uku in sun tabbata kan shi to lokacin nan za ya bashi lada kuma bayan rasuwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sadakatun jariya shine me shi yayi aiki wanda yake ladansa na gudana kamar kwatanci bawan Allah ya gina ma mu Allah masallaci ko ya taimaka ma waɗanda ke bukatan ruwa ya musu rijiya ko ya zabe wa'isu marayu a yi ko cikin gidansa ko filinsa ko dukiyansa ya cire wani kashi wani yanki ya aje ma ubangiji kuma wannan abu za yi ta amfani da shi har tashi alkiyama kamar yadda abubakar siddiq ya sayi kasa ya ba manzon Allah a yi da shi masallaci da ni da kai ka muka saya wurin shi ne madina shi ya sayi wakfin shi ne to lada na kai shi manzo Allah ya ce wanda yake da wanda ke da wanga aiki ya aje ma kansa ko kuwa a ya rasu ne aka yi shawara masoya suka yi mai suka aje mai mhm. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai kamar ya bar duniya amma takadan zana ladansa har wayo an zana mai lada sadakatun jariya kenan na farko na biyu aw ilmun yuntafa'u bih bai sha bar duniya bai yi sallah zana mai ladan sallah bai yi umra bai yi hajji bai yi komai amma ilmun yuntafa'u bih ya bar ilimi bi mana abin da Allah ya fahimtar da shi shi ma ya fahimtar da wa'isu. amma wannan ilimin na mazu Allah ya mishi ka'ida yace ilimin na yuntafa'u bi ana amfani da shi bayan rasuwan shi sai su maluma sun ce bai zama ilimin addini kawai ya gwada mai karatu da hadisi a'a wannan ne ake nufi amma ilimin cewa yuntafa'u bi me shi ya bar ilimin da ake amfani da shi kowane ilimi ko na rayuwar duniya wanda ke amfanar ba laifi ba ya shiga cikin wanga aiki abin da Allah ya fahimtar da ke na ilimi wanda ake rayar da duniya da shi kai ma ka fahimtar da wani kana da yara kana da apprentice kai ma kana cikin wa'anda su samu wannan lada matuka ana amfani da wannan abu na karshe inda kai tambaya kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce awwaladu salih yad'u lahu ko me shi ya bar da nagari alhaji na gaban tsoro awwalad bai ce awwaladun yad'u lahu ba ko me shi ya bar yaro na masa addu'a ba a'a kuma zo Allah yayi magana yana magana da hikma ne yace awwaladu salih ko me shi ya bar da nagari ya bar yaron kirki shi ba kowane yaro ba yaro na kirki wannan yaron nan yad'u lahu yana ma shi mamacin addu'a to babu shaka wanga, ayyuka ne wanda yake zai kai ladansa ga shi wannan mamaci shi yasa idan mutum ya bar duniya kofan addu'a ya bude kenan har ran tashin alkiyama hakkin shin nake kan masoya hakki shi nake kan yaransa wa kun rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kowani sallah suka yi ka yi sallah ka tashi ba ka yi ma iyayenka addu'a cikin wannan rasuwa ba da suka yi ba kana da laifi ka yi kuskure ka yi kuskure kowani addu'a ka sa gaba ka yi kuskure shi yasa in mutum ya bar duniya aka bisa aka dawo gida a kamar yadda ka ce wai suna yin 3 days wai suna yin one week ko suna yin Eh, arba'in wani suna yin shekaru wanda ni ban yi ba amma ban da dalilan su soma ma za su yi bayanin wannan amma cewa addu'an bai saya wuri ina maganin saboda kar mu zo mu sa fahimta kamar in an riga an yi addu'an an tashi ya kare kada yaran mu su gane wannan su gane kamar addu'an nan yana nan ne cikin kowane rana kuma kowane sallah har ran tashi alkiyam ka soma addu'a ma iyayenka kenan har kai maka rasu shi yasa mu yi kokarin mu duba idan ai mana rasuwa shi dai Allahumma ranna muka sake addu'a ko kuwa in dai lokaci ya bada dama su tangarda su kuskure da ake samu in an zo wurin addu'a so da yawa ina samun rashin fahimta da su malumma in dai mun zo wurin addu'a sukan tuhumance ni cewa ai shi ya je saudiya ya yi karatu ya samu kudin larabawa ba ba wani balarabe da na <laughs> kai ma ka san mai gidana kai eh, ka san mai gidana ke rike da ni ba wani balarabe amma ana ya kamace a yi marayuwa gaskiya a yi tsari shine mi tsari na a anguwa na ni inda ni nake shugabantan rasuwa in ni ke shugabantan wannan rasuwa na da tsari guda biyu in mun je wurin addu'a sai zamana kaman waɗannan suka samu waɗanda suka samu rasuwan yaransa na da iko Allah ya yi musu wadata suna da abin annu ba su bukatan kudin addu'a to wa'an in na je na yi addu'a abin an ka dibiya wurin addu'a to hakkin malumma ko alaji wannan za mu raba ni za a ba malumma na hakkinsu amma ya zama na kaman masoyan da suka zo wurin sun yi taimako banda kudin addu'a su sun yi taimako alhaji ni da kai muke zaune wurin addu'a daga kofar duwa wanda ke shugabanta addu'a shine national chief imam alhaji kana zaune wurin shine farkon mutumin ne cire 50 million in na yi kuskure ni na bada to na gode maka shi malam da ke da addu'a da za a raba kudi a bashi shi ya ba masu takaba 50 million 5000 Ghana cedi to ra'ayi na kenan in mun zo wurin addu'a kudin na aka je mu malumman nan ku raba ko a raba mu raba bari ya wasa mu raba don yaran suka aje kamar kudi kaza a raba malum amma in masoye suka sa taimako ina da ra'ayi biyu na farko in dai mamacin nan in dai mamacin nan gidansu na da kyau yaran ba su bukatan wannan kudi ba su bukata Allah ya musu wadata to ina wakan kudin ni kan masayi na imamin da ke da wannan rasuwa kudin an yi mai shi sadakatun jariya kan hadisin annabi muhammad shi ma ba su ra'ayi da ni da su ra'ayin su ne a hada kudin araba mhm. a ga kudi addu'a wanga kudi ba alhaji papa ya zo ra addu'a alhaji wani alhaji inusa alhaji wani an zo ra addu'a ajiya wani masu taimako an yi taimako an yi taimako an yi taimako kudi ya yawa ba a raba ba a raba ma wanga kudi in akwai wadata gidan sai a kinkimi kudin nan a yi mamacin nan soyayya sadakatun jariya a sa shi wani a sa shi inda lare zai ta kai ga mamaci a sai kamar cement ko kamar yadda na yi rasuwan da mun ka samu bayan an tara kudi yaran suna da iko na bar malumma suka raba kudin addu'a wanda ni na taran nan na taimakon mutane masoyan da suka zo sai na dibiya annukan kudin ba za a raba ba in ka shiga masallacin mu daga pig farm wurin a kira nan za ka ga mimbari na glass yau kwata-kwata muna cikin shekara kusan shida bakwai kenan da kudin matan da kudin mai rasuwar mace da kudin tsohuwan ga muka yi mimbari ba wani sidin wani ciki yasa kowane lokaci muka sai cikin mimbari ladana kai gare ta har tashi alkiyama amma in dai rayu na biyu waɗanda aka yi rasuwa ba hali ga yara an bari ga mai takaba to sai a kinkimi kudin addu'an da aka kakawun nan sai a taimaka mai ita bauyan Allah saboda za ta shiga ibada wata hudu da kwana goma shi wa ismailu ba su ra'ayi da wanga cewa kamar araba shi sa duka dai addu'a ne wanda yake kowa ke kokare mamacinsa amma a nasiha na muke yi in mutumin ke bar duniya ka yi masa addu'a ya zama dole kanka har ran da kai maza ka bar duniya wanga shine bayanin na kenan sa mu duba zancen ka har wa yau ba ka ganin cewa mafi yawancin malumma a gafarce mu ba su da hali yasa suke depend kan wannan kudi eh, na farko addinin musulunci ya yi tsari makomai kuma komai da inda ya kamace a haje shi kowane malami ya kamaci yana da na annunsa da yake yi yake ba shi arziki wa'isu kuma Allah ya daukaka hannun wa'isu kan wa'isu ba da wannan muke hukumci ba in kai ka samu bai nuna kamar a hana wani malami a'a amma halin da malami ke ciki na rashin arziki ko talauci bai ba malamin dama ya ci kudin da ba kudin shi ba ba dalili ba a sa kudin marayu annunka ko kudin gina masallaci ko kudin taimakon bayan Allah saboda halin da kake ciki ka ci ya wuce hakkinka haka kuma daidai in an zo wurin rasuwa da ita bawiyan Allah da take cikin wangar ragogi da talauci da mijinta ya bar duniya ga yara ga school fees ga kudi abinci ga yunwa za ta ma ba ta ma zuwa kasuwa ta tana cikin daki ne arba'ata ashurin wa ashara za ta yi wata hudu watanni hudu da kwana goma a madadin masuwan mijinta inda mijinta ya riga ya duniya to baka gan kamar wanga kudin na ake bayar shin banda kudin na aka je na addu'a kamar yadda malam chief imam ya bayar 15 million alhaji ya bayar malum su rabani mm, ah, ah, ka zo wurin rasuwa an aje mana kudi 150 gana 300 gana na malum sai kai alhaji papa ka ce a ah, da mai rasuwa mu da shi muka yi zumunci ni alhaji papa yau ina sai na ba da kudi 2000 gana sai alhaji kudin ga na malum ne ah, to shi muke nufi sha doki wannan kudi in akwai hali sai a yi ma mai sarkatu jariya in babu hali sai a taimaka ma wannan gida wannan bai zamo dalili kuma muna roƙa ubangijin mu Allah mu malumma na Accra kuma Ghana Allah ya sauwaka ma kowane malami kuma ubangijin mu Allah ba kowane malami mafita na duniya duka ne <laughs> malam maudu ba har wa yau <laughs> ina fahimci zancen zancenka yana nuna mana kaman yin aduwan da rashin yin duka ba aibi ba ne. To mu komo wurin yin aduwa. mala yadda muke aduwa, yau yin aduwa ya zama kamar wajen shagali. Za zo abinda za a sa da malumma za kuma ajiye na sarakai a ce ga na malumma ga na sarakai bayan wannan za a ji kaya biredi abin da ya kama shuga abin da ya kama milik da makamantansu a kawo roba-roba a zo za a yi rabo da shi yau kusan mu ce mutum duka yana da kyau ka yi sabtan kanka za a zo an ci ado a zo a zauna wani sa'ilin an shagala da abin da ainihi ya kawo mu sha duk wa'yansu tutuka da bai kamata a ce ana tafiyar da shi to in ya kasance mun zo wurin addu'a malam me ya kamata mu yi cikin zama mu domin kowane zama da abin da ya zauna da shi eh, alhaji na gode da wanga eh, tambaya da kai mana wanda yake muna kokari mu fahimtar da mutane mu fahimtar da kawunan mu fahimtar da mutane wanga addini wanda yake Allah ya zo mana da shi da sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah wai ina son ku da sauki sassautawa ban son ku da masuwa alhaji ko bawan lokaci ana neman saukin rayuwa an ka bar hanya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za wahala kagan musulmi na wahala musulmi na gajiya ya bar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ke da ban tsoro da abin da ake yi da mu ma babanni mu ba su yi ba wanda su fahimtar su na addini na kasa wannan lokaci sai muka ga kaman bude ido ya zo mana sai muka shiga cikin wahala alhaji tambayar da kai yin ga ya zama wa'isu yara kunya da masuwa akwai yaro da ya wahala da ummansa aka kokari yaro ga ya nuna mutunci cikin taimako ummansa da duban ummansa da jinya umma yaron ga ya ci bashi ni na bisa ya zo ya kai ana aje yaro ana nuna mai yaro kuma bashin na yaron zai yi bayan rasuwan ma mm. kan ko yaron ya aje bashi na duba umma daga hospital wurin abokanai da suka taimaka mai she biyo ni na ce kaka yi wahala kaga bai nan mara ba ina da shi ya ma bai yi ba kaka yi wahala ina ka samu kudin kudin shanu ina ka samu abin da suka zana maka kamar da kai auren ga na ka samu shi yasa alhaji ka duba maimakon a zo a zauna in ma niyan addu'a ne ga waɗanda ke fahimta wannan za su yi bayani safan in niyan addu'a ne to ayi addu'a alhaji yanzu mun wuce wurin alhaji kai ka sani mun wuce wurin yanzu ma yayi kuma ake yin da t-shirt eh yanzu yayi ne kuma da t-shirt wanda ya rasu za yi yayi shi a sani ana buga zanin mai shi ga mamacin ciki kamar yadda kaga yawaye mu na yi sannan a doko bashi a dibiya ma yara na kamar milik kamar to inda kuma akwai abinci ba nasuwa ko dai eh, inda akwai rabo ba nasuwa shi yasa in an zo lokacin za ka ga kamar ba addu'a ke yi ba kamar da ka wa'isu su suna bin abin da aka aje na rabo har ya zo ya zama kuma damuwa ma wanda ya samu rasuwa ya zo zama damuwa ma wanda ya samu rasuwa ka bani baka ba wan ba na zo baka bani rabo na ba wanga ba shine asalin addinin musulunci ba in dai addu'a ya aje mu shi mu shagala mu yi mamacin mu addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istaghfiru li akhikum ku nemi dan wanku nan gafara was'alu lahu tathbit ku nemi mishi Allah ya bashi bakin hamsawa saboda zai mishi tambayoyi malam mu koma har wayo ko me za a yi cikin rayuwa yana da good side shi yana da bad side shi ainihin addu'a mun je wajen addu'a malam bai ci a ce mun nasu in an ce fatiya a kwantar da hankali a karanta fatiya ba an ce kulu wallahu a kwantar da hankali abinda ya kawo mu gidan addu'a ba ka ya kamata concentration mu ya koma kai da cewa muna gani mafi yawancin lokaci shi kaga kama ba wannan ba ne kamar dai an zo meet media ne ainihin addu'an da aka zo da sunan addu'a ba shi yawanci ke yi ba kamar yadda na riga ya fadewa saboda an bar sari saboda ababen na an ka kawo wurin dole ya hana sarin ne kamace a yi shi yasa lokacin da za a bar wannan a ci gaba addu'an na an ka zo a yi a yi addu'a amma ana addu'a ga abin da an ka aje hankalin wani na kai alhaji yanzu ma ba addu'an da kanshi ba kamar da muka yi karatu mu mako da ya wuce shi rasuwan da kanshi akwai nasuwa a rasuwan da kanshi mamacin na sai ana sai kan mamacin ba nasuwa sa'ili na makabartan ma da aka shiga ke bisuwa ko nasuwa ba nasuwa alhaji yanzu kan makabarta ana addu'a ai wannan gida ne na gida kake tambaya a'a na makabarta wanda ya kai me shi ji tsoron Allah wanda ya kai me shi ya amsa addu'a wanda ya kai me shi ya addu'a wallahi me shi na shagala ana addu'a yanzu samaru nan mu ka ga an yi jama'a jama'a ana fira kuma wurin addu'a zaka gani so da yawa wa'in sun zo wurin da niyan addu'a shi zo su doko zartutukan mutane suna kawowa shi yasa na ci gaba na fara cewa farko ko ba wani lokaci ka shigar da abin da bai kamata shigar da shi ba za a samu damuwa da yawa jama'a kuna sauraron mu daidai wannan lokaci tare da ni imam abdulrazak idris wato muna zance ne kan da yanayin mu yake kasancewa wanda yake muna bukatar gyara yau da kullum kamar yadda na saba fadi a iya ji in an je za fadi kuma a iya fadi malam ya nuna muna yin addu'a in ma kwana dayan ne kwana uku ne kwana fudu ne kwana bakwai ne kwana arba'in shekara ne ba aibi ba ne inna ma kullum ma ana addu'a amma tsari da muke rike da shi ne wani sa'ilin ana barin waɗanda suka samu makoki da ya zan yi saboda wane ya yi nima ina son yi al'alin gashin kanmu ba daya ba da kiso ma ba zai zama daya ba kan haka za mu je takaitaccen hutun lokaci in mun dawo za mu ci gaba da shirin ku kasance kuna gaskiya da shi za mu je mu dawo A kamfanin tauraron ɗan Adam na RCS muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron ɗan Adam a nahiyar Afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa. Muna gudanar da ayyuka ɓangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron ɗan Adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska. Muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye. ko mai saurin megabyte hudu cikin dakika daya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east a kan tauraron dan adam na utelsat a tuntube mu a layin tarho plus 233 243 527 955 ko kuma plus 233 50 98 40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizon mu na www.rcs.com.gh ko saƙon imel at info at rcs.com.gh a yau dinnan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye a kan tauraron ɗan adam. Dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci, farashi da kuma tangararren hoto. Muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya. RCS mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron dan adam to jama'a mu da dawowa cikin gida kamar yadda na gaya muku tare da ni imam abdul razak idris limami ne na masallacin pig farm wani unguwa ne nan cikin accra har yau muna tunasar da juna ne game da wa'insu abubuwa da ke gudana tsakanin fiyayyun al'umma na annabi ma'anai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya stars har wa yau muduba ba. mutum ne ya bar diya da mata bayan shi ustaz menene tsari da ya kamata dangi a zauna a yi bayan mutuwa babu shakka idan mutum ya bar duniya yana bukatar mutane su kula da halin da yake ciki saboda zai yi mutum yana da gurinsa abin da yake nufi kan 'ya'yansa kamar zai ke son su zama yana nashi kokari shi ke fita ne mai kawo to wa'isu so tari za ka samu bayan rasuwa sai yaransa sun zama marashe su zama wani abu daban ka mace wannan mijinta ke taimakonta take kula da ita yake kula da ita ita kuma ta shiga cikin wani hali na masuwa na farko in dai danji na da shi hakkinsu ne su yi taimako saboda kada ya zama sababin rasuwan danwansu yaran su bata saboda ya zama amana amma in dai danjin ba su da shi wannan ita mace da yaran da mishe rasu barin da Allah ya sa musu suna wai marayu ya zama hakkin musulmai musulmai kamar su kula da su kuma kula wanda yake ba kulan abinci ba a'a kulan ilimi kulan sana'a kulan yadda za a yi yaran kasu bata saboda rasuwan danwansu saboda musulmi danwan shi ne musulmi kuma sannan kuma muna da danwa na jini shi sa so da yawa za mu samu idan an yi rasuwa kakan samu wa'isu she su sai cikin jama'a sai su doki alkawali da yara ai yara guda biyu ni alhaji wani ajiye wance wance wani na dauki sukun yaransu alhaji mun ga wa'isu wa'isu sun cika alkawali wallahi yara sun zama mutane wa'isu kuma an rika aka saki shi sa wanganga ya yi ina da muhimmanci kwarai bayan rasuwa a kula da halin da mai shi ya rasu ya bari tun wurin rasuwa in akwai taimakon da za a yi sai a yi a taimaka ma wa'annan yara ta bangaren ilimi ta bangaren arziki na abinci ta bangaren yadda za a yi yaran kasu zama ma al'umma bala'i saboda rasuwan ubansu rasuwan mutum bai nuna kamar me shi yaran shi sun kare shi sa muna kira hankulan yan waye mu musulmai ne ne ya rasu ya bar ya'a da mata a yi kokari a duba a taimaka yaran su zama mutane su kuma gobe kada su damu kamar babanmu da ya rasu shi yasa mu cikin wanga hali har yau jama'a masu mu daidai wannan lokaci inda aka kai da maganan ga yana da taba zuciya kwarai yau muna wahala muna nema muna fadi ka tashi nan waye gari mutum ya kwan babu burin shi bai cika ba saboda yau duba mini mafi yawancin lokaci bai zama kaman kai da kanka dangi da dama an mutu an bar musu baya ba su rika bayan na yadda ya kamata ba muna gani muna ji kan haka tun yau ya kamata mu da ke cikin halin rayuwa ka san tanadi da za ka yi da bayanka ko da yau ne baka duniya ka bayan ka waye gari in ka mutu bayan ka ma ya mutu Allah ya kiyaye mu da shi kan haka ya ku jama'a don Allah don annabi ba sauri muke bukata ba mutum ya mutu abin da ake tunani farko shine batun gadon shi al'adun kuwa ga gadon gado saboda yau yadda yare ni ke kasancewa bai da dadi ustaz da yawanci sukan mutu sai dangi su bar da mata diya wahala duka na kansu in ba komi kenan in akwai wani abu kuma na arziki sai ka ga dangi da wannan matan ana janin jaka saboda abin duniya wanda ya nemi na yake ya wuce bashi kan haka malam kan wanga magana kuma me za ka kara mana eh abin da muke son kowa ya fahimta kamar yadda muka faɗi tun farko mu musulmai ne muna da qur'ani muna da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo mu sallallahu alaihi wasallam ya bar mu kan aske da ilimi ya fahimtar da mu addini iyayen da Allah Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma al'ummansa yadda za su yi rayuwa annabi bai bar mu ba abinda muke so mu gaya ma kowani in ka ya rasu sai kana da jini da mishi sai kana da ikon taimako dole ne ka taimaka in kuma danji ya rasu she me shi na da iko yana da amana yana da aifuwa ranar da mai she bar duniya ubangijin mu Allah ya nuna wurin suwa dukiyan zai koma kwatanci idan mutum har dai Allah ya Allah ya sa yana da arziki ko yana da abin da za a yi a raba bayan rasuwa sai me shi yayi aure ya hayyafa sai da mana kamar me shi ya hayyafa yaran maza da mata ko namiji guda kai alhaji mu ce kai da danwanka yayanka uwa guda uba guda sai kai kai aure sai Allah ya baka aifuwa yaran maza da mata ko namiji guda na ciki shi dan wankan nan bai da ko wansi da cikin kudinka sai wanda ka bashi cikin ranka saboda kudi ya koma ga gada gado na tsakanin su yaran da ka haifa da uwanka da ubanka shi yasa abin da ke faruwa musulmi ya bar duniya muna son mu doki dama kamar mu danwanmu ne sai a zo a fidda macin da karfi a fidda ita cikin wannan arziki a fidda ita cikin ginin nan wani lokaci a dibiya mata maita addibi ya mata mutuwa sai ka ce ba musulmai muke ba wani lokacin ma ana korin ita da yaran ana da ita da ya addinin musulunci bai baka dama ba in dai baka so ita ba wuyan Allah ta ci gadon dan wanka to ka ta aure shi saboda in dai aure rige hada su ya kare ya ci gadon ta ta ci gadon shi duka Qur'ani yayi magana ran muka yi batun gado mun yi bayani in dai aure ga masu in dai kaman aifu wanda ya zo tsakanin su yaran mata zalla ne to lokacin na za yi batun ku yayanni da sisters matan amma har dai a a cikin aifuwa akwai maza da mata rana da me shi ke barin duniya addini bai ba ku hanya ba ku kwace arzikin da ke annun mai shi akwai yaso rasuwa ma ya zo haka inda suka san arziki yake jama ku bari yin wanga magana kowane kowane mutum ya bar duniya she ka san wani amanin shi na wani wuri ba wanda ya sani she kai shi ka zama kan amana kuma kowa bai sani ba ko ka bayar ka dan aka yabe ka amma da yawa na annunka ka a ran tashi alkiyama Allah akbar innama ya'kuluna fi butunihim nara duke da kake cin nan dukiyan marayu ne kana cin wuta cikin cikin ka ran tashi alkiyama shi yasa addini mu bai da addini baka hanya ka fidda macin aure bayan rasuwa cikin arzikin mijinta ba billahi ya taba yaranta ka zama mai cin amana kuma bangijin mu Allah zai sayar da kiran tashi alkiyama saboda Allah da kanshi wanga wuri da yaka kai shi ubangijin mu Allah da kanshi ya doki wannan hukunci ma kansa shi zai yi shi shi ya raba daga sama ya nuna ma manzon Allah bayan rasuwa ya kamace a yi shi sa bamu da wannan abu cikin addini sai har yau mu duba kamar yadda kai bayanai mutu ya bar duniya aka waye gari yana da mata da yara kama manta kuma yana da uwa ko uban shi suna cikin harin eh, rayuwa su ma magada ne ko ba haka ba akan samu waɗansu mata kuma rashin sani sai kaga ba su da ilimin cewa uwan nan tana da wani gado cikin abin da aka bari ko uban nan yana da wani gado cikin abin da aka bari ko baka gane ba shi tana son ta gama komi da komi wai ya zama nata sai kaga an samu rashin fahimta tsakanin ita da iyaye ko da 'yan waye a waye gari sha ja juna zuwa court sa wani kari za a yi haka. eh wannan zance har wa yau shi yasa ubangijin mu Allah ke kiran mu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi la tamutunna illa wa antum muslimun ya kuwa inda ku yi imani da Allah ku ji tsoron Allah kuma gaskiyan tsoron Allah ba na munahunci ba su ku ji tsoron Allah kuma gaskiyan tsoron Allah kuma wala ta ku yadda ku bar duniya fashe kan kuna fashe kuna kan musulunci musulunci na Allah ke magana nan ga musulunci na ibada da musulunci na hali shi yasa zai yi mutum ya bar duniya arzikinsa sosai matan ya sani inda gidajen yake matan ta sani inda aka je zinariya ma ita ta sani cekin kudin ma duka ita ta sani zai yi abin ya fi haka ta bada kadan kamar yadda muke kira kada a cuce ta in an fi ta karfi ita kuma kata cuce family ta san kaman gadon da ita da wa'isu da su ci dole ne bayan rasuwa ki fito da amanan mijinki duka ki samu rabon da ubangijinmu Allah ya baki cikin Kur'ani ubangijinmu Allah zai sa albarka shi yasa da ita matan da abokanai zama da abokanai aiki da yayanni da rafanai da sarakai da wa'isu ubanni waɗanda suka san inda dukiyan mutum yake dukiya duka ka sani arziki ne mota ne menene na arzikin da za a raba gadonsa sai mai shefari yau sai ke kai murna kamar kana ya rika wani cikin ba sani ba wallahi ka kai makanka karya Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara ubangiji ma ce waɗanda ke cin kudin maraya kan zalimci mana sun ci kudin maraya ba da yardan ba me za ka sama maraya maraya saboda mai raunin hali ne bai da iko bai da karfi shine ubangijin ma ce a fahimtar da su na fi butunihim nara suna cin cikin cikinsu wutan shi yasa in haka nan ne kowane mai dukiyan da ke da gado sai kuka hana shi gadon shi ko ta bangaren uwa ne ko ta bangaren uba ne ko ta bangaren yayanni ne ko ta bangaren matan duka mu Allah zai sayar da ku saboda shi arzikin da kansa wanda ya tara shi bar duniya gadama me kuke yi ana rasuwa yayanni su shigo su su doki motoci sun zabe abin da suke so kuma ba su da gado kowai ji tsoron Allah kada ya tauye kudin maraya saboda ubangijin mu Allah ya ce mana ara'aita alladhi yukathibu bid-din fa dhalika alladhi yad'u al-yatim lamarin maraya na da ban tsoro lamarin maraya na da ban takaici sannan lamarin gado kuma na da ban tsoro shi yasa ubangijin mu Allah da kanshi bai bar mu manzon Allah ya raba ba a'a shi yasa Allah da kanshi ya raba shi yasa an ai rasuwa a bar arziki yanda yake a bi dokoki ubangijin mu Allah a ba kowa hakkinsa ba da wani ya tauye hakkin wani ba na musa har wa mu duba rasuwa kan yara suna ƙanana. abin da ya zama na nasu ne na gado wani salin shi iyaye ta huska ango suka ce ba mu ba da wanga amana mun rika shi yaran sun girma wani sa'ilin uwa kuma ta ce a'a ku bani diyana ne ni don rika su yakan kawo gaddame-gaddame yayi kamata ya kasance to na farko dai idan allah ya yi mutum rasuwa sai ya bar yara kanana farko abin da ake so ne a ji tsoron Allah kan yara kamar yadda kake so in kai makabar duniya ka bar yara fargabanka tsoronka shine yara da su kasance to kai ma ka ji tsoron Allah kamar na wani amma a doki dukiya a sa annun yara domin kelman da muke da shi wai maraya ko marainiya ko yana, yana ana dibiya ma mutum wani lokaci zuwa wani lokaci mutum ya zama maraya shine wanda ubansa ya bar duniya bai balaga ba mana bai mallaki hankalinsa ya yi ya jujjuya kudi ba Allah ya ce wa batalul yatama wai iya ku jarraba marayu hatta uh, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wai ku jarraba marayu hankalinsu lokacin nan. lokacin da aka bar muku dukiyansu kuke kula da su kuna ciyar da su kuna Allah ku ji tsoron Allah cikin wannan arziki in kun zo ku ga sun yi girma ku jarrabe hankalinsu Allah ce fa in anastum minhum rushida fadfa'u ilaihim amwalahum har dai kun zo kun gani hankalinsu ya cika suna ya su aje kudi inda ya kamace a aje suna ya su jujjuya arziki inda ake juya arziki Allah ce fadfawu ilaihim amwalahum Allah ce ku tattara dukiyansu duka kusa annunsu shi san kana rike da maraya yaro ya zama maka kuskure kuma babban kuskure ka doki arzikin shi ka sa annun shi saboda yayi yaran taka da shi tsakani biyu ta huskan uwan da huskan uban waye kamata ya rika wannan amana wanda ya kamata ya rika amana shine wanda an ka yadda da shi kamar an yi rasuwa aka bar arziki mai yawa shi ya zamana kamar uwan tana da rai yanzu lokacin nan an raba gado a ba ita uwan nata a ba su kuma yaran nasu to yanzu yaran nan da aka ba su nasu aka ba ita mace kuma aure mai takaba nata yanzu na yaran wa zai rika wanda zai rika shine cikin family na wanda an ka yarda da shi kamar yana da amana muna samun bani nan eh wata uwan na ce a bata bata yadda wani dangin kuma su ce ba mu yadda mu sake wanga abu yana faruwa eh iya faru irin haka shi na fadin nan ba za a bar ma uwan saboda ta zama uwa ba an raba arziki ga kudin yaran ga gidajen yaran ga arziki mai yawa kila ana tsoro rashin amananta ko ana zato a bata ta yi karfi kamar ai yara na ni na ci me za su yi min yaran su tashi ba su da arziki wannan bai zama daidai bai zama daidai in ma cikin danji guda biyun duka an rasa an ne mai amana ya rika shi yasa ba hakkin wani bane inda zai rika kaman tun da dai an yi rasuwa ni na haife yarana an bani arziki na an nuna mini mota na an nuna mini gidana na yara na kuma tattara bani eh ni na haifi abina in na ce ai a'a ba yi haka wanga ba yi haka Allah ya ba da wani Allah ya yi kashedi cewa a kiyaye kudin maraya suwa wanda ke da amana ba rasa akwai wanda ke da amana yasa waɗanda ke da amana su ne za a saka arzikin yaran annunsu karkashin kulansu e karkashin kulansu da saka arzikin har lokacin da Allah ya nuna fa in anastum minhum rushida in an zo an ga yaran sun mallaki hankalinsu da ba za su doki gidan su sadda shi kudin da ba sadda shi ba da ba za su doki dukiyan su yi barna da shi ba saboda yaran taka ba to lokaci sai a shaida a kira mutane a yi shaida a doki dukiyan yaran a ba su yasa in dai uwan ita ne aka gan tana da amana ba laifi zama karkashin ikonta in kuma yayan ni in kuma kakan ni me dai amana tsakanin su shine arzikin da ya zama karkashin kulan shi har lokacin da yara da su kai malam mu zamani da muke ciki zamani ne na ban takaici sosai kuwa akan samu wa'yansu diyan da yake sun ga cewa allah ya sauwake da ubanninsu shi suka zama ragwaye suna depend kan arzikin ubanninsu kan haka wa'yansu sa'ilin ma akan samu su suna addu'a allah ya sa uban ya bar duniya saboda su gaji abin da yake uban na da shi yana gudana cikin zamani saboda shi abin da muke kiran jama'a ne don Allah don annabi dukan ga tsari ne kamar yadda malam ya ce musulunci ya yi tsarin komi wai ba maraya shi rago ba maraya shi rago kan haka muna kiran fiyayyun al'umma bayan mutuwa ustaz a yi rufasiri a yi adalci ba abin da ke fi cewa bayan mutuwa a rufa da gawan nan asiri da abin da ya bari yau me kuke gani in an yi mutuwa wani gida bayan shi fitina ne allah ya kiya mu dangi za ka samu uwa da daya uba ya tun ba su mutu ba ko daya cikinsu bai mutu ba ba su nemi haɗin kan diyansu ba ana yi tsakanin iyaye sai ka ga yara ma na sa bakin su ciki ba kwabonsu mutuwa ya zo doki daya ciki shi a zama abin wayo kan haka ustaz me za ka kara mana kan irin zance irin haka gaskiya daji mafi yawancin wa'isu sun bar gado sai gado ya zama musu fitina wai sun bar gado ya zama musu fitina mm. yakan faruwa ma tsakanin wanda ya aje mata guda biyu mm-hmm. ka gani jininka jininka daya ta bangaren uwa da ta bangaren uwanga amma an cusa ma yara kiyayya saboda gadon da kai kabar tun kana da rai shi yasa muna kira hankulan kowa wanda duka ya sani ba zai hada kan yaransa ba eh ya ji tsoron Allah tun cikin ransa ya tun ma neman hal ya ma neman mafita saboda so da yawa daga gan kiyayyan ya soma eh kiyayyan ya soma kamar dai kishi suke yin tsakanin su matan amma zai zo kai wani wallahi ya fi karfin kishi zai zo ke wani wuri balayi ne ka gan yaya da kani ba su magana tsakaninsu saboda uwan ga ta saka ma yaranta batun zance cikin inda aka inda aka yi aure biyu ba gado ba amma alhaji me yasa so dewa in aka yi rasuwa sai mai rasuwan bai da arziki ba fada ba tashin hankali me yasa inda ko arziki me yasa ke tashi hankali ya kamaci mu kama alkur'ani shi yasa ba daidai bane ga musulmi tun cikin ransa ya eh, kamace so ma gyara eh ya so ma gyara tun bayansa kada ya zama na kamar saboda gadonsa an yanke zumunci har ran tashi alkiyama shi yasa muna kiran kowane mai gado kamin ya bar ma gado ma yayi kokari ya bar yaran kirki fuska sa shi da ilimi eh ya bar yaran kirki ya nuna musu addini na'am ya nuna musu mutunci ya nuna musu sani ya kamada wani suna barin arziki yaro ma ya fidda cikin arziki ya yi ma baban sadaka tujariya wallahi bi wani suna barin arziki arzikin su nan cikin da kuma koma ana musu sabon Allah da shi saboda ya bar arziki amma bai bar arzikin mutum ba Allah shi yasa a gyara mutum ko da ba ba shi arziki ba ya fi a bar mai arziki amma ya bata shi yasa addinin musulunci bai yadda da yanke zumunci na jini ba to me a yanke zumunci saboda gado kuma abin da ke faruwa kenan yayi da kani ba su magana kai ya zo ya kai ma dokan na mu Allah ya aje Ayi haka da arziki Ayi haka da arzikin gado ga yadda ni ubangijin mu Allah na raba da Allah ya raba ya kare sha Allah ce wa tilki hududullah Allah kun ga rabo na ni na yin ga a ba uwa haka a ba eh, uba aka a da aka a ba mace haka aba namiji haka rabo na yin ga doka kenan iyakan na ni Allah na aje kada ku ketare ku bi nawa doka amma akan samu wa'isu saboda rashin fahimta irin haka sai kaga an tuma kan malumman da an ka aje aka ba su shugabanci kamar ofisin national tv ma kamar ofisin Sheik umar shi a tuma kai yanzu ba batun musulunci za a raba mana ba za a ketare gaba daya sai a je wurin hukuma a bar Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tashin hankali da fitina shi wanda ma ya bar arziki an kasa bari ya huta cikin kabari turran ne bar duniya tashin hankali ya soma saboda abin da ya bari saboda haka muke kira hankulan kowa kowa ya yi kokari ya duba yaran da ya haifa da matan da ya aura ya sa musu tsoron Allah ya fahimtar da su addini ya fahimtar da su musulunci saboda in ya bar duniya kada a yi fitina bayansa saboda arzikin na ya aje baya ustaz har wayo mu duba mata ne matan takaba in ta fita takaba a kalla kwanaki nawa ya kamata ta yi aure ko kwanaki nawa ya kamata shi namiji ma ya yi aure saboda so dewa akan zargi wasu <laughs> cewa sun yi da sauri to alhaji ubangijin mu Allah ya sa mu fahimta addini addinin musulunci muke yi kuma addini nan ba mu muka aje maka mu doka ba ubangijin mu Allah ya aje doka ubangijin mu Allah ya gaya mana cikin alkur'ani ya ce kowace mace wanda mijinta ya bar duniya Allah ya aje mata doka ta zaune cikin daki arba'ata ashhurin wa ashara ta yi wata hudu da kwana goma idda kenan tana cikin dakin mijinta bayan rasuwa za ta yi ibada ta yi mishi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ado adon da zai sa ma wani namiji kwadai ya neme ta ka ta nuna wannan ado wani cel wani abin kunni abin annu wani abin da ya shafe shafe da zai bar kyawun ta kara fitowa an hana ta ta yi wankanta ta yi wai ba ta wanka da sabulu mai kamshi a'a ta yi wanka da sabulu mai kamshi amma ka ta yi adon da zai sa namiji kwadai na sonta she Allah ya gaya ma namiji kuma wanda mace ke cikin wannan hali bayan rasuwa sai kai ka kwadaice ta kana son ta kana gani ka aure ta bayan rasuwa Allah ya baka warning cikin Qur'ani yace kada ka fito mata gaba dai kuskure ne wance Allah ji kan shi Allah sa ya huta nace bari in gaya miki kauna na kanki soyayya na kanki in Allah ya saki ka fita lafiya na miki alkawalin aure in ce in gaya miki kai kuskure kuma kana da laifi addini Qur'ani Qur'ani ya hana ka me za ka yi bau ya Allah mijin ta rasu kana son ta ta kama ranka ka aure ta kuma ka tana cikin iddanta yanda musulunci ce ni ba laifi ka nuna mata alaman soyayya alama ne tana nan ka so kayan milik provision menene kayan kwadai ka kawo mata tana nan ka sayi abinci na marmari ka kawo mata tana ganin alama bayan ta fita she ka neme ta shi yasa ka tambaya wani lokaci ya kamacin ta fita za ya a aure ta alhaji ranan da take fita ta kaba ranan da take fitan ta kaban nan ranan da marince shi ya aure ta shi da sa ai connection cikin a shi nake fadi maka nan ka tambaya wani in ta fita da wata nawa shi mm. musulunci bai aje abin da aka ji mata ne ta yi ibada cikin wannan kwanaki wani bai da hanya aure ta shi nake so nuna kamar shi nace ba cikin nan nan eh wata hudunta mm. wata hudunta da kwana goma da Allah ya aje ta saura daki tana mishi ibada da addu'a ya mm. kai mm. ta ta ya aure she yau take fita yau aka zauna ta fita ta kaba tana fita tun wannan ranar da ta fita da safin nan marance shi ta yi ta yi aure shi ne ma nake so in fadi ba eh. foundation nan eh. an gina shi ne tun cikin tafiya almuhim yadda aka yi duka muna bada muna lokaci na a fahimta kaman tun wani lokaci zata ya yi aure yasa in dai amma kan mutunci da sani ya kamata mu duka mun sa al'adar mu dai eh. al'adar mu so dai yana da yana wuya eh. zai yi wuya shi yasa dole dai akwai lokaci gaba amma ina son gare halali ni gare ta shi ni ma ina tambaya na sa cikin wannan wannan ba haramun ba sa foundation a foundation alama za ka nuna oh, kwatanci ka zuba kasa da dusi kwatanci kwatanci tana cikin idda ka kana mata alkhairi kana kyauta ma yaranta mm. kana kai mata ziyara a kai mata creditin ga a kai mata abincin ga a kai mata shinkafan ga a kai mata dukiyan ga ka biya school fees yaranta kana ta ga kamar a ba wannan ga kamar ya kula da mu sosai ta ga alama an yi addu'a yau yau ta cika eh, wata hudu kwana goma ta fita mananta yi addu'a bayan an kare addu'a da safe zuwa baya a zafar lasar ka shiga wurinta to bau ya Allah gaskiya ina son ki da aure in ta amince cikin bakwai na ya daura aure bari mu zo bangaren miji in dai namiji ne in matanka ta rasu da safe yau jama'a alhaji wai ayya ji ayya fari ba ka kai muke bi ba muna bin ra'ayin wanda ya fika shine annabi muhammad eh wanda ya fika shine annabi muhammad addinin musulunci ya ba namiji yau matanka ta bar duniya alaji da safe aka ja aka yi janayiza aka bisa ta gobe juma aka bisa, janayiza aka bisa ta aka ba aka ba ka yi sallan juma ko bayan juma aka ja ka sa ta makabarta ko an bisa ta kame a yi sallan juma ana sauka juma kai kai aure Allahu akbar eh namiji eh namiji da garin ga ya fitar <laughs> jama'a ku kasance kuna duban mu kan gaskiya tv bayan mun gode da malam da yake maluma sun fahimtar da mu cewa in baka gode da mutum ba ba za ka gode da allah ba godiya muke yi da imam abdulrazak idris limamin pig farm da ya doko mu har inda muka kai lokaci na mu. shugaba mai daraja wato man na Redwan yana cikin gida sannan kuma Isaac shi kuma yana cikin gida wato head of camera mu wanda yake shi ma yana tare da mu nan sannan producer wanga shiri shine haj mahmud ko me kuka ga yayi kyau wanga bayan allah su ne suka bari abu yayi kyau sannan kwalliya da kuka gani nan yaya aske hajiya jami ibrahim ita ne wanda ta kula da shi a madadin abokan aiki na daidai wannan lokaci alhaji inusa 37 hmm. mai gidan malam kenan hmm. <laughs> mai gidan kowa alhaji labaran wuni ba da kuma dukkan wa'anda ke kallon mu daidai wannan lokaci almuhimmi sarkin zango a shantu region da kuma sarkin musawan a shanturiji ina maku barka da warhaka nan da tsaya sai dai mai sama ya sake sada mu da ku wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa wa 的引根基。